أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن واشهد ان محمدا عبده ورسوله امره ربه وادبه فقال خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاتقوا الله عباد الله انه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين أيها المسلمون إذا حسنت أخلاق الإنسان كثر محبوه وقل معادوه فسهلت عليه الأمور السعاب ولانت له القلوب الغضاب ونبتت عليه الأمور السعاب ونبتت على جوارحه المحاب وسال لسانه بكل ما لذ وطاب عباد الله ليس شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام وقال صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه وإن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وخيار الناس أحاسنهم أخلاقا وأكمل المؤمنين درجة قائم واكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا وان المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجه قائم الليل وسائم النهار واكثر ما يدخل الانسان الجنه تقوى الله وحسن الخلق عباد الله ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة فهو صلى الله عليه وسلم أحسن الناس أخلاقا شهد له بذلك رب العزة سبحانه فقال وإنك لعلى خلق عظيم وفي الصحيح أن سعد بن هشام بن عامر قدم على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقال يا أم المؤمنين أنبئني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ألست تقرأ القرآن؟ قلت بلى قالت فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن قال فهممت أن أقوم ولا أسأل أحدا عن شيء حتى أموت أيها المسلمون والآيات التي تدعو إلى الامتثال إلى الامتثال بحسن الخلق كثيرة منها قول الباري جل وعلا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وقال عذ من قائل والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ويقول عز وجل وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم ويقول جل وعلا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ويقول جل وعلا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم فكل هذه الآيات يا رعاكم الله وغيرها الكثير في كتاب الله تدل على ضرورة التزام الإنسان بالخلق الحسن بالخلق الحسن ومعنى حسن الخلق يا ومعنى حسن الخلق معاشر الأحبة كف الأذى وبذل الندى وتحمل الأذى وقيل هو العمل بكل محمود وترك كل مرزول وأركان الخلق الحسن كثيرة يا معاشر الأحبة كالعدل والعفة والصبر والشجاعة وإننا في هذا الزمن في حاجة ماسة إلى التعرف على مبادئ حسن الخلق ونقوم بها ونطبقها وإننا بحاجة ماسة إلى التعرف على مبادئ حسن الخلق والى التعرف بها وتطبيقها لاننا نعلم يقينا ان دين الله العظيم لم ينتشر في مشارق الارض ومغاربها الا بما تعامل به المسلمون الا بما تعامل به المسلمون مع من قابلوهم في كل اصقاع المعموره من امانه واخلاص في العباده والقول والتعامل والصدق وغيرها مما هو معروف مشهور واعلموا عباد الله أن حسن أن حسن الخلق منه ما هو فطريا وما هو مكتسب يدل على ذلك ما ثبت في الصحيح يدل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أشج عبد قيس لما وفد على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأنات وفي رواية يا رسول الله أنا أتخلق بهما أم الله جبلني عليهما قال بل جبلك الله عليهما قال الحمد لله الذي جبلني على خلتين على خلتين يحبهما الله ورسوله بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله معز من أطاعه واتقاه ومذل من خالف أمره وعصاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله من رغب بالتحلي بمكارم الأخلاق والتخلي من مساوئ الأخلاق فليلجأ إلى ربه بالدعاء فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الذراعة إلى ربه يسأله أن يرزقه حسن الخلق وكان من دعائه عليه السلام اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي اللهم آت نفسي تقواها وذكها أنت خير من ذكاها ‘yan uwa musulmi a wannan rana ta goma ga watan jumada ula hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da biyu wanda yake shine ya yi daidai da ashirin da biyar ga watan sha biyu miladiyya tana shekara ta da 2020 wannan ita ce juma'a ta hudu kenan a wannan masallacin mai albarka masjid anas ibn malik radiyallahu ta'ala an hutubar mu ta yau tana magana ne akan kyawawan halaye kyawawan ɗabi'u waɗanda ya waje ba dukkanin musulmi ya siffantu da su addinin musulunci addini ne wanda ya game komai da komai ba wani abu da ya zo wanda rayuwa take da bukata shi na al'amarin duniya ko sha'ani na zamantakewa ta yau da kullum ko sha'ani na iyali ko hulɗayya da jama'a face addinin musulunci ya fadakar ya jawo hankalin al'umma ya zuwa ga wannan abin yanda ake so a aikata shi saboda haka addinin musulunci bai ban mu kara zube ba bai ban mu sagaga ba addinin musulunci ya koya mana komai ya koya mana yanda za mu yi ibada kamar yadda kuma ya koya mana irin halaye uka na halaye da ɗabi'u da yake da kyau da muhimmanci ku ɗabi'antu da su annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa an aiko shi ne domin ya cika kyawawan halaye saboda haka babban abu wanda aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam akan shi shine kyawawan halaye kyawawan ɗabi'u mutum ya siffantu da ɗabi'u masu kyau ya nisanci ɗabi'u mara kyau ɗabi'u mummuna ɗan uwa musulmi mu sani hakika kyawawan halaye duk wanda ya ɗabi'antu da su to za mu lura da cewa lalle masoyansa suna da yawa masoyansa za su yi yawa sannan masu adawa da shi za su karamta duk yadda kake ganin ana kiyayya da adawa da mai ɗabi'u nagari to lalle adawan nan 'yan kaɗan ce idan ka misalta ta da yadda ake adawa da wanda yake da munanan ɗabi'u wanda yake da ɗabi'u da halaye masu kyau za mu tarar da dukkanin al'amuransa na duniya sun yi sauki Allah ya sauƙaƙa masa su Allah kuma za mu ga ya kyautata masa dudda da harshensa baya furuci sai da abu mai kyau yan uwa musulmi mu sani annabi tsira sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa babu wani abu mai nauyi a sikelin mutum a gobe kiyama irin kyawawan halaye aka zo aka aza ayyuka na kwarai a sikeli aka zo aka ɗauko munana aka zuba su a ɓangare na ɗaya to za mu ga kyawawan halaye sun rinjaye mai sun rinjaye sun rinjaye a sikeli saboda idan kana da ɗabi'u masu kyau a lokacin da za a aza su a sikelin ka to sikilin ka zai nauyaya dandanan zai tashi yan uwa musulmi mu sani annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa ya lamunce wata daraja mafi kororuwa a aljanna ga duk wanda halayensa da ɗabi'unsa suka zama masu kyau annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa lalle mafi soyuwa a wajensa idan kana neman wanda annabi ya fi sunsa da kowa a cikin al'umma wanda shine mafi kusanci da manzon rahama sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace to shine wanda yafi kowa kyawawan halin annabi sallallahu alaihi wasallam har yau ya gaya mana cewa mafi alkhairin mutane shine wanda yafi al'umma kyawa halaye masu kyau saboda haka idan aka ce da kai ga tirela ana son ka je ka ci kota da masu kyawawan halaye ka je ka ci kota da abin kirki to idan ka samu mutum ɗaya mai kyawawan halaye tirela ta cika daga kyawawan halaye yan uwa musulmi abu ne mai matukar daraja mafi kammalan mumini kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake bamu labari shine wanda yafi kowa halin kwarai ashe wanda bai da halin kirki ba kammalalle ba annabi sallallahu alaihi wasallam har wayo yake gaya mana wata daraja yake cewa mai kyawawan halaye ko da shi baya ainihin koda shi baya ainihin rayar da darensa da ibada a'a shi kila da yayi isha'i tafiya yake iya ne wuri ya kwanta yayi sallar isha'i shafa'i da wuturi sai zai ne wuri ya kwanta ko baya azumi na nafila to idan dai kyawawan halayensa sun kammala to Allah subhanahu wataala sai ya bashi lada ya cika masa ita ya ba shi lada da daraja irin wanda yake ba wanda ya raya dare kuma ya da azumi shekinan kyawawan halaye abu ne mai tsororon daraja annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai makura ga siffanta mai kyawawan halaye sai ya ce ku sani yan uwa ku sani al'umma mafi girman abin da yake shigar da mutum aljanna idan kana neman abu wanda yana saurin ya sa mutum aljanna ya ce to shine tsoron Allah da halaye na gari abu wanda yake saurin shigar da mutum aljanna abu biyu ne tsoron Allah da mai halaye na gari yan uwa musulmi kyawawan halaye muna da koyi muna da ainihin wanda ya kamata murke shi abin koyi ta bangaren kyawawan halaye kudwa shine annabi sallallahu alaihi wasallam domin kuwa annabi rahama ya fi kowa kyawawan halaye da kana neman wanda ya fi kowa halaye na gari a cikin al'umma to shine annabi rahama sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wata'ala da kansa ya shaidaisa da wannan Allah ya ce wa innaka la'ala kullin lalle kana bisa halaye mafi mafi eh, madaukaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya inganta a hadisi sa'ad ibn hisham ya zo ya sami na na aisha siddiqa bintu siddiq mai gaskiya diyar mai gaskiya ya same ta mata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita tambaya na zoyi ina son ki bani labari ki bani labari akan halayen annabi sallallahu alaihi wasallam haka halayen annabi suke sai ta ce da shi ashe baka karatun qur'ani alasta ta karatu alqur'ani baka karatun qur'ani yace a'a ina karatun alqur'ani tace to dabi'un annabi idan kana so ka san dabi'un annabi ka je ka karanta alqur'ani dabi'un annabi sune me sune alqur'ani menene manufar wannan tana nufin annabi sallallahu alaihi wa sallam duk wani abu wanda alqur'ani yayi umarni da a aikata to annabi aikatawa shike riga gaye yake yi annabi sallallahu alaihi wa sallam sauri yake yi aikata in dai alqur'ani ya ce a aikata duk wani abu da alqur'ani ya hana annabi hannuwa yake yi yana barinsa saboda haka ashe halayen annabi su ne me su ne alqur'ani yan uwa sai mu yi koyi da wannan mu ma mu yi kokari halayenmu su kasance su ne me su ne alƙur'ani da sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da alƙur'ani ya umurta da shi ko annabi ya bada umarni da aikata sai mu yi ƙoƙari mu aikata duk abin da sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi hani akan cewa a bar shi ko kuma alkur'ani ya yi hani ya ce a bar wannan abin to mu yi kokari mu guji wannan idan muka guji wannan wannan shine kyawawan halaye yan uwa musulmi ayoyi da dama sun yi tsokaci ko in ce sun yi yabo ga mai kyawawan halaye mai kyawawan ɗabi'u kamar yadda zancen Allah subhanahu wata'ala da yake siffanta cewa wal kazimin al da wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin Allah subhanahu wata'ala yayyabi wa'anda suke haƙuri da juriya suke da haƙuri da juriya ba sa saurin bayyana fushi ko da an yi musu wani abu wanda ya kamata su bayyana fushi sai su yi haƙuri su danne wannan fushin nasu sannan kuma wal'afi na anin a koda yaushe siffar su ita ce suna yin rangwame suna yin afuwa ga wanda ya yi musu ba daidai ba Allah subhanahu wa ta'ala ce lalle Allah yana son masu kyautatawa su ne waɗanda suke mai suke danna kucinsu ga wanda ya musu ba daidai ba kuma suke yin afuwa su yi rangwame ga wanda ya saba musu ya musu ba daidai ba yan uwa musulmi har wayo Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce mu da cewa wal ya'fu wal yasfahu ana tuhibbuna an yaghfira Allah lakum wallahu ghafurur ba? ana son mummuni ya kasance mai yin rangwame mai yin yafuwa e ba ka son Allah ya yafe muku wata rana akwai cikin waɗanda suka shiga suka zargina na Aisha Siddiqa binta Siddiq suka zarge ta sai aka samu ɗaya daga cikin yaron babanta Abubakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu shi ma ya shiga cikin masu yada waɗannan maganganu sai babanta ya yi alƙawarin lalle shi kuma ba zai sake ci da shi ba ba zai sake kulawa da shi ba sai Allah subhanahu wataala ya saukar da aya wala ya'tali ulil fadli minkum wasa'a an yu'tu ulil qurba wal masakin ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum masu fadala masu lilwa kada su zo su ce ba za su kula da waɗanda talakawa ba da miskinai Eh ba kwa son Allah ya yafe muku idan an yi maka laifi kai ba ka son Allah ya yafe ma abubakar sun ya ce wallahi ina son Allah ya yafe kuma sai ya yafe masa ya ci gaba da kulawa da shi har ma ya dada masa ya yi masa ƙari akan kulawar da yake masa da yanuwa haka ake son musulmi ya kasance idan ai ma ba daidai ba kada ka riƙi wannan abin ya zama maka izina ko dalili wanda zai sa kai kuma ka mayar da ba daidai ba a'a ka yi da alkur'ani ya ce idifa billati hiya ahsan in an yi maka ba daidai ba to ka mayar da wannan kuskuren da aka yi maka kai kuma da daidai ka mayar da shi da kyautatawa wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamid mutum ne ya zo ya aikata maka ba daidai ba to kai kada ka mai san masa ba daidai ba kai kokari kai mai kamar san masa da kyakkyawa shi ya yi kuskure ya ba daidai ba kai kuma sai ka mayar masa da hali na kirki hali kyakkyawa ka yafe masa ka yi masa kyauta to wannan abin sai ya dawo maka mai sai wannan din da ya yi maka ba daidai ba ya dawo masoyinka to wannan shine hali wanda ake so har wayo alqur'ani ya yabi masu halin kirki ya ce wa ibadur rahmanul ladina yamshuna 'ala al-ardi bayi na gari na Allah su ne waɗanda ko tafiya suke yi kana gane tafiyarsu da natsuwa a hankali suke tafiya ba sa tafiya suna tunkoro suna tinkaho suna girman kai domin kuwa dama ko ka girman kai kai baka isa ka sake ka take ƙasa ta tsage ba kuma duk yadda kake toro ko baka isa ka cimma tsawon samaniya ba sama ta dai ma toro ko ka baka isa ka cimma ba ashe ƙara kai tafiya a hankali shine alqur'ani yake cewa wala tamshi fil ardi marha innaka lam tablugh al-arda walan tablugh indaka lan takhriqa al-arda walan tablugh al-jibala tawla tafiya kana mai toro ko kana mai girman kai baka isa duk toron ka duk girman kan ka taki kasa ta tsagi baka isa cimma sararin samaniya ashe girman kai na me kenan saboda haka yan uwa mu sani yana daga cikin halaye masu kyau a shine yana daga cikin ɗabi'u masu kyau wanda ake so mutum ya da su su ne halaye na gari na kirki yan uwa musulmi me ake kira da halaye na kirki abin da ake kira da hali na kirki shine ko da yaushe mutum yana kokarin tunkulin mummuna duk wani abu mara kyau kana kokarin barin sa ka tunkuɗe shi a hannunka kana kokarin bayar da kyauta kana kokarin kuma ɗaukar laifi idan an yi maka sai ka jimre ka bar ma Allah kai haƙuri wannan shine ake kira da halaye masu kyau 'yan uwa musulmi halaye masu kyau suna da rukunna da dama kamar irin adalci kamar irin kamun kai kamar haƙuri kamar zarauta, gaskiya riko da amana duk waɗannan rukunai ne na mai halaye masu kyau 'yan uwa musulmi mu sani waɗannan halaye halaye ne waɗanda yau waje gare mu mu riƙe su mu ɗabbaka su a cikin rayuwar mu ta yau da kullum mu sani musulunci bai samu ɗaukaka ba bai game duniya ba sai da wa'annan halaye sahabbai wa'anda suka yada musulunci wa'annan halaye suka rika sai ya zamto mushrikai wa'anda ba musulmai ba sai suka ga musulunci a jikin sahabbai su ma suka ce kai ashe dai ba komi an musulunci ba face halaye na kirki ba komi an musulunci ba sai halaye na gari sai suka dawo su ma suka yi suka rike musulunci saboda haka dan uwa musulmi ka rike halaye da ɗabi'u masu kyau a wajen aikinka farawa da gidanka da wajen aikinka da unguwarka da duk inda kake ka zamo jikada na musulunci domin waɗanda ba musulmai ba sai su kalli ɗabi'u masu kyauta ta ka har su yi sha'awa zuwa ga musulunci wannan shine abin da ake son mu sani yan uwa musulmi sannan yan uwa musulmi mu sani cewa ɗabi'u na gari ana samun su ta hanya akwai wanda tun wajen halitta halittarsa Allah ne ba sa akwai wanda kuma nema zai yi to idan a wajen halittarka Allah ya baka wasu dabi'u sai ka nemi sauran halayen ta hanyar nema idan ma baka da ta hanyar nema sai ka nema annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da wani wani sahabi kana da ɗabi'u guda biyu waɗanda Allah subhanahu wata'ala yake so shine haƙuri da kuma bin abubuwa a hankali baka da garaji haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ya tambaya ya ce ya rasulullah shin wa'annan ɗabi'un ni ne ni ɗabi'antu da su ko dai Allah ne ya halice ni da su ya ce Allah ne ya halice ka da su sai ce godiya ta tabbata da Allah wanda ya halice ni da waɗannan ɗabi'un guda biyu waɗanda ne kuma yana son su subhanahu wata. ce kenan yan uwa musulmi sai mu yi kokari mu dage ka kalli kanka wanda ɗabi'u kake da su wani an halicce shi yana da haƙuri wani kuma yana da zafin hushi to idan kai mai zafin hushi ne sai ka dinga ƙoƙarin taushe hushinka kuma ka samu wasu kyawawan ɗabi'u ka ƙara idan kai mai haƙuri ne to ka gode ma Allah sai ka yi ƙoƙarin neman wasu dabi'u ka yi mai ka ƙara ɗan uwa musulmi wanda yake ainihin baya da ɗabi'u din kyawawa ko kuma yana da ƙarancin ɗabi'u kyawawa to ya sani abin da ya wajib gare shi shine addu'a da roƙon Allah akan Allah ya bashi halaye da ɗabi'u masu kyau annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance cikin addu'a ta yana roƙon Allah Allahumma hadini li ahsani al-akhlaq la yahdini li ahsani illa anta Allah ka shirya da ni zuwa ga halaye na gari na kirki Allah ka kawar min da halaye munana wanda yake babu mai yin wannan sai kai ya Allah Allah ka tsare ni daga son rai ka tsare ni daga ayyuka munana ka tsare ni annabi yana ta addu'o'i yana roƙon makansa ɗabi'u na gari na kirki to haka ake son mu kasance ɗan uwa musulmi a ibadallah sallu wa sallimu ala nabiyina muhammadin عليه أفضل الصلاة والسلام فإن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة يا رب العالمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اينما كانوا يا ارحم الراحمين واجعل اللهم هذا البلد امنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاه امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم احفظنا بتوفيقك واقلعنا بعنايتك ورعايتك والبسنا اللهم صوب الصحه والعافيه وزدنا توفيقا وعزا ونصرا وتمكينا وقياما بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من وأعيننا من الخيانة اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وغلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من الجبن ومن والبخل والحضن والحضن والقتل اللهم احفظنا بالاسلام قائمين واحفظنا اللهم بالاسلام قاعدين واحفظنا اللهم بالاسلام راقدين ولا تشمت بنا الاعداء ولا الحاسدين اللهم انصر رجال امننا وجنودنا البواسل في الحدود والسبور ووسط البلاد يا ارحم الراحمين اللهم انصرهم على عدوك وعدونا وعدوهم يا ارحم الراحمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سيدنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الرحمن الرحيم